deya nasara ga ce set ifa ga nanol nor kwekwe bir barahika an alqur'ani mana sura sintifiso na ayayi alfayu mamaci tutuma ngaya kwe ko gunu akuna el nor kwekwe beri no kan ngaya gun na haifa kurpai nga bei fa te ko bei fa ci irin honne kadiya numero set diya kan ngaya kwe ko balal qur'ani mena sura sinti numero no ka. ayo bara no set abara na ye albayo el pe pe beri pe ka kana haifo kuru pe jirimani kabisani ahansine eri wonne kadi el pe pe beri bara haika ana diyo jirimani nkuna afo kateke afo bongo zanka de ndiyo chinchi kambenzeo na pe ko bara afo meta te kateno borom mo ba buru ma bara afo jirima kuna In ri bai ɓeeri cidiyeyo ni kuna ka tilka rusul diyeyo di kan ganan no te ter se kute faddalna ba'dhum ala bad ganan bisani cereno minhum man kallama allah nkuna afo choro coro nor kwe kwe be risenni lalla no zika de zika nchi malaika jibril ya kana ausa au sa machi fogono ngoy nal nor kwe ya faji nan musa na nor kwe faji no irpe na chandi ta ci wa allah musa taklima nga kwe tere faji na musa no faji kurpe tiki nga hanga ma allahu akbar jirma jirmana kal nor kwe kwe be tan e de musa senindi nga ru kati wa rafa darajat ŋaŋanan kuna fo cere bisanin ino jirima kuna cere jirima ya mutu ko kariyo ŋa ci wa ataina isa bina maryam albayinat ŋaŋa kwei tere na gominite annabi isa sen na godogodo haifa kurpei ka te aga kparanino aborose mamaciyo karpe dama kamme zabu ko turaniyo za zeŋei kon babuyo a zeŋei ka dongona aga keikeyo a kurpei mabeni za jire tere na zenga ifo mani yo na haifo mani yo na mbara machichuro kazana wali ba horin ma ama patan kanse kafunsu ambere chiro Madu kama nga ka tomo so manche jiza sama no mari ma hunukute tabur bongo nga bine che jiri nga zumukute de ya godogodo kurpe nga nga kwe na isa gomini wa ayyadnahu kakamme da mashe ngano nga kwaitere na taimako bi ruhil kudus na kusuma henno kana sare ga ce saint esprit da ya kusuma henno din ngano annabi eh, malaika jibril alaihi salam to waguna kadi ka jirma jirma kal norpe tete di yodi se iri pe na no jirma no mani mani kabisa chere di ko barano zon hinza na wechi ninza ngari pe na gorozo yo kankuna borogu ulul azmi na rusuli na choro o ode oh, mboro beeri obo cirki oce jin nor beri. beeri tanyo kuna a corodi nkpei kogo na karfo beeri nor kpekpe beeri do mbongo beeri ngano muhammad sallallahu alaihi wasallam abanna ibrahim ibrahim banna nuhu nuhu banna musa musa banna isa alayhim salatu wassalam to coro banna no boro cinni o ka iri kpekpe beri ma iri cibon kane alfayo deya deri baguna kpene ilnor kwekwe ɓeri na cini foyo bisani cini foyo zanka na lailatul qadri cini bisani cini cinni ngaci inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi shahr lailatul qadri kaci cini ka bara kunano nguri mene kadaro zumani cini ka bara kunano nal qur'ani zumani na cini di angwen alkhairi ka gonon nor kwe ɓeri do borose abisa handu dubu fo de yarin honne kadi yakari pena chini o bisani chini chinni kurpai to el nor pe pe beri pe no ka go na hini an ye kabarana handu fo jirimani bisa handu chinni jiri kuna al nor pe pe beri bara haika ana me ho handu no jirima kabsa chinni ngana ci shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran meho handu kuna no ngoy kwe tere bara haika ngoy namun alqur'ani zumani to de meho handu maka cheneo chibaka handuri akwai ko bar handuka a girma bisa cinni kurfai handuri kuna no mbine na al'kur'ani zumani nga tile kuna ni tila voya bisa tila cinni al'kur'ani a bisa tile di kurfai en nor pe kwai beri nga yei kabar haika na jinjere fo jiri bisa ni jinjere fo zanka harami maka na jinjere bara karka tonton na baitul maqdis ngano palestine ngana jinjire di jingire hin kan kawar fenan girman kamsa jingire cinniyo amma maka mana ya bise eh meten charma oke baitul maqdis mana di il asra bi abdihi laylan min al harami ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawlahu min ayatina innahu huwa samiul basir il nor pego be ri ci o o ka diranna za maka jingire kakpe nara falastine jingire saka akwai jingar gutayo noya el nor ko Falasɗin jingire di sabu hay kan ngata se ngace alladhi barakna hawlahu hay ka de bara jingire di koriyo kurpay gano ngakpe terenal barkadam linuriyahu min ayatina ngoy kpe tere diran nan nabi no sallallahu alaihi wasallam kakpe nara bin ni dan kpe dinge kpe tere mama ciyo kuna foyo innahu huwa samiul basir kpe kana dirodi ten na di ajirmanteo kpeidi bara samia ahanga we ya tan yoga basir ko dia haika kunan gonu da ya da riba guna el nor pe pe beri na jingire woyo jingire hinko anan jirma ni kabisa ni jingire chinni amma makan ngare jirma ya bisa wo nga wo nga jirma bisa madina mene nga madina mene bisa nungu chinni kurpai to da ya arsilama maka kan nkondote maka kan koli kunkuni kaci a kwe kpara kaza bota handu kaza jibiri kaza au handu voya kam maji in nungu kaza kaza foyo teo alfahiru mana dini kuna akwai barano bid'a haifo ka boro ya na singi ka don sibi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tabbata mai cine kuna ka gun koji la tushaddu rihal illa ila ahadi thalathati masajid المسجد الحرام ومسجد والمسجد ومسجد الأقصى أو نعم والمسجد الأقصى ومسجد هذا au kama qala sallallahu alaihi wasallam kaci azute haramun na bara haramun no sharia kuna si boron man kori kunkuni kaci akpe kpara kaza bota handu fo mene jibiriye, ye awujibiri fo nde man kori kunkuni kaci kpara kaza deri baguna jibiri yo marsa borogon ko soru soru ko chere ku ko pe kpara kpara kaci bota non pe awa na ci bota heri chen na ci bota ande biki nun kaya bara bota do ngano maka jingire boroma soru kaka nindi kacha ka bota daidai no boroma soru ka kwe palestine mene daidai no boroma soru ka kwe madina jingire bota daidai no Ama jingire yin zo bashi ba mani boro yara ka kuri kunkuni kacha kwe anachi bota wo haika rasulu cina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so deya ilnor kwe kwe beri ayai kabara haika na kpara foyo na gordo foyo jiri jirima bisani eh, chinni ngano zankal nor kwe kwe beri na makka jirima ni kabisa nungu chinniya ifo ganna inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin wa bai faka fusinte kan norpekpe namunna a kanyi ganna ɓongo ɓoro se ngano fuu kariga honne bakka kunadi makka mano bakka kwene amma zeno na bakka nga nye ko gace makka ɓe kweyoci ifa ganna na bara makka namim denji makka wato para no ka den hura kuna ba tarifon kwenna den de kwenna tuba den de kwe tuba no a ntari odi choro kurpe ana mukumukuna amma da a baran ba con na bakka na ba den kwe maka no na jirman kai ba mo ya shi non jirman kai kwe ko bara ba jirma takafon gon nan ganna kuna den huro ka ba batume di chere nchiene no borfo mo so masu gun honne borfo mo su gun honne to iya ya yaya sinor pete maka cerese den kpen na tari irpe monkosu den kpe tubano den kpen na jirman kan kpe gari na barba dara iri irpe ma iri irci bon kanu to de yan norpe gono koji mubarakan fudi ka gono binnidiya a wato kaba jinjira ya en norpe kpe beri cika fudi kpe ko bara albarkanteno wa hudan nga bara siriyanungu lil alamin an duniya kurpaise siriyanungu an duniya kurpaise ma. kan baguna ngan gari ka lalle lalle akwai ko baran duniya sai binni binni no de ngal nor ko edu kaci baka nun ka kan melba mo jenno ko jingari na de ya lalle siriya nun uno irpe ko beeri marci bon ka ne de ya irpe ko beeri na makano jirima kasi man na ka kuna no pe tere ko nan ka bagunu de ya nor ko ko beeri aye ka bara he ka na sura fo no jirima kabisa ni hansino zanka na fatiha no jirima domin fatiha ya akwai ko balal qur'aninya abanna ngal nor kwe kwe beri na aya fo no jirima kabisani nhansino ayatul kursi nga ya bara aya yo mene jirima nte ka bisa chinni kurpei ngal nor kwe kwe beri ye kanam suratul ikhlas suro ba suratul fatiha ban nga kwe baraka a choyo bongo fo barano zanga bor mal qur'ani zemine hinza kuna mena afochu da ya da ba cine yawa ka ta kabisa wa kurbe la sabu ya te iri diya kal qur'ani kuna il norpe kweberi azuzan ka gonna ni me rofa ka nimerodi bongo kusungo na jirima kabisa ni kabisa ahansine deya der bagun alqur'ani kuna nimero e banangano wahid wahid afo afo afo denna afo afo kabu ya kabeni nimero ka kabu ya ba alqur'ani kuna ngano nimero set nimero set nga ya bara haika abayo alqur'ani kuna nimero e banna alfa hikima fa yaguna kuna e e karpeche bayodia a aci baka lallal qur'ani baral pe guda fa manenu abaru bannani ka ka ko seti seti kedi a nga seti haibe a tontoni ko teke e banna de ya ci baka pei kan ya na sama naga na halita nga sama naga na bara yeye no a pei di nga ya gonnal qur'ani di iri e pe marci bon kanu de ya ni mero seti di iri e mena ibada kuna akwai ko gono nga deriba ye kute iri e mena an duniya kal nor kwe kwe beri na a halitta kal fafun nao bongoro kamme nagan na kamme deri baguna ari gari ka il nor kwe bar haika ana numero set di lo bayo nga kwe ko baro la zebu alfayo de il babar haikal na alfaji kunkuni chine o bongo la zebu yo ka iri fatiyo kuna ri kwe farta ga ya ci metal fayo allahu akbar allahu akbar il nor kwe kwe beri ana saman nagan na teno eyeye ناتي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن إن نرقى بينو كان أنا سامي هاليتا غدي نانا غنى يبون هاليتا سما تكيو دي أينا نوفيا يتنزل الأمر بينهن نرقى دي فورو برا هيكا زم سما نغنى دي سكاني لتعلموا waduwaka ɓey faka anna allaha ala culli cheyin qadir kal nor kwe kwe ɓeeri agonna hay fo kurpe yikono agonna yiko hay fo kurpe bongono wa anna allaha kad ahata bi culli cheyin ilma ngal nor kwe bara kwe fono kana hay fo kurpey koori beyo kuna wata beyona hay fo kurpey koori hay fo sika huniyol nor kwe kwe ɓeeri beyo kuna deri baguna in nor kwe kwe kaci ngana sama halittano sama fofo hada yiye ngangana ganna bomo halita fo fo iye wallahi alfayo de boron ba ceji nan ban madiya ci kanwo alqur'ani kuna aya fo fo iye kuna non nor pepe beri barhaika ana sama iye ma ce sab'a samawat sab'a samawat as-samawatu sab'a amoga cece ya ayye ayye ayye alfayo de ba ceji alqur'ani kusun kuna aya iye kuna non duwara aya sinte cɛrɛkpe kogo nɔ suratul bakara a aya waranza a fɔsinte kan nasara ci 29 aya di ŋa nɔ mɛtɛli nɔrɔkpe gonu ko huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa be fa kal kan ŋa na haifo kurka gonu na bɔŋɔ halitta no se thumma stawa ila sama ŋa duka ka bɔŋɔ ani sama dɔ kan fasawahunna sab'a samawat ka sama yo deede yani. anan teke-teke cerga ba na ye, saba nga ce iye wa huwa bi kulli shay'in alim nga bara kwe fono kan nga gon na kurbe yu aya sinteno ya aya kante, nga nga kwe ko no suratul isra'i kuna suratul isra'i mar ko bara surat 17 na an aya wai ta cikin taci ayat karankat metel nor pe gon ko cinindi kati tusabbihu lahu as-samawati as wal ardu wa man fihin tusabbihu lahu as-samawati saba kati sama ye kurpe ya barahi kan gunga petere ma sharka ke wangano gunga ma gayani in subhanallahi te wal ard na wa man fihin na yo kan gono sama yo na ganno ri kurpe kuna ya gunga petere ma sharka ke wa wa in min shay' ci haifosi da ya sama kuna, da ya ganna yakuna illa yusabbihu bihamdihi fa sai da bara gul nur pepe be riri ma sharka kai wa kuga margayo na sabuyo walakin la tafqahuna tasbihahu